Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan ya dafa ta mun same ku lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Lahadi 17 ga watan Satumba na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su murtala ba makanan labarai to sarfilo harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar sudan a yau lahadi yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalkwatar rundunar soji karo na biyu a jere babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan sanya rusasshen birnin jericho da ke gabar yammacin kogin jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a kasar palestino matakin da kan iya harzuka isra'ila shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana kan hanyarsa ta komawa gida a yau lahadi daga kasar rasha bayan kai karshen ziyarar kwanaki shida da yayi a kasar to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro a jihar bauchi sun samu nasarar kubatar da mutane 37 daga hannun masu garkuwa da mutane su waɗannan 'yan bindiga ne suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum arba'in da wani abu suka sa kwantar da su a cikin ruwa tafi da su cikin daji haka kuma za a ji cewa majalisar dattawa ta karyata rahoton da ke cewa wasu sanatoci na shirin tsige shugaban majalisar dattawa gadswill a fabio lamarin da ya sa wasu ke cewa wannan abin da ya fito na furfushin kokarin kawar da shi godwin a biyu daga shugabancin majalisar dattijawa ba abin mamaki ba ne sannan kuma abin mamaki ne daga nan za mu ji cewa wasu kalamai da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo yi kan sarakunan gargajiya ya janyo cece ce, sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi. yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalakwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar a cewar shaidun gani da ido a yayin da yakin ya shiga wata na shida ana ci gaba da gama yanzu haka a wajajen shalkwatar rundunar soji tare da makamai iri daban-daban kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp daga sudan a yau lahadin yayin da wasu kuma suka ruwaito cewa ana gwabza yaƙi a birnin el mai tazarar kilomita 350 a kudu faɗace-faɗace tsakanin sojoji da kuma dakarun tsaro na rsf sun daɗa tsananta a jiya asabar lamarin da ya sanadiyar cinna wuta a wasu muhimman gine-ginen tsakiyar birnin khartoum a cikin wasu hotuna da aka saka a shafukan sada zumunta waɗanda kamfanin dillancin labaran na afp ya tabbatar da sahihancinsu an nuna yadda harshen wuta yake tashi a sararin samaniyar khartoum ciki har da hasumiyar babban kamfanin man fetur na nil alkaluma sun nuna cewa an kashe akalla mutane 7,500 tun somawar yakin tsakanin shugaban rundunar soji abdul fattah al-burhan da tsohon mataimakinsa kwamandan rundunar tsaro ta rsf muhammad hamdan daglo a cikin watan afrilu babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'a yau lahadi kan sanya rusasshen birnin jericho da ke gabar yammacin kogin jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a kasar dinu matakin da kan iya harzuka isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da kasar dinu ba jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa kuma tana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye wanda hukumar falasɗinawa da kasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa an ɗauki matakin ne a wani taron da kwamitin kula da kayayyakin tarihi na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a birnin riyadh na ƙasar saudiya ƙarƙashin inuwar hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco isra'ila ta fice daga unesco a shekara ta 2019 tana mai zargin hukumar da nuna son kai da kuma rage alakarta da kasar mai tsarki har ila yau isra'ila ta ƙi na'am da amincewar da hukumar ta unesco ta yi wa palestino a matsayin mamba a shekara ta 2011 to amma isra'ila na ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar tarihi ta duniya kuma ta aike da tawaga zuwa taron da aka yi a riyadh ambaliyar ruwa a ranar lahadin da ta gabata a birnin derna da ke gabashin libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu goma sha ɗaya da ɗari uku a cewar jami'an agaji na kasa da kasa waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu sama da mutane dubu goma ne suka ɓace wasu kuma na iya kasancewa a ƙarƙashin ɓaraguzan gine-gine kuma an ciro wasu mutane da dama daga cikin teku ƙungiyoyin agaji sun kuma yi gargadin cewa ambaliyar na iya haifar da yanayin da za su iya haddasa yaduwar cutuka na ruwa da kuma haifar da yanayin da masu aikin agaji suka ce zai zama rikicin jin kai na biyu bugu da kari samar da matsuguni da kai abinci da magunguna ga dubun dubatar waɗanda ambaliyar ta shafa na iya zama kalubale ƙungiyoyin kiwon lafiya sun buƙaci hukumomi da su guji binne ɗimbin jama'a maimakon haka su yi ƙoƙarin samar da alƙaluman jana'iza wanda zai taimakawa waɗanda suka tsira da rayukansu su guje wa damuwa da tunani. To nan ba da jama'a Murtala zai sake damar da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan jami'an tsaro a jihar Bauchi sun samu nasarar kubatar da wasu mutane 37 da 'yan bindiga suke garkuwa da su a yankin karamar hukumar alkaleri tun ranar Alhamis. Wakilin Abdulhab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. Comrade Bala Ibrahim Mahmud shine kantoman riko na karamar hukumar alkaleri. ya bayanin yadda aka gudanar da satan mutanen wa tawagar gwamnan jihar da ta ziyarci garin duguri domin jajantawa al'ummar dugurawan. To na farko dai abun da ya faru shine wannan bayan Allah yan uwanmu sun fito kasuwar mararraban liman katago ne sun na dawa gida. To wannan su waɗannan yan bindiga da suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum arba'in da wani abu suka sa kwantar da su a cikin ruwa bayan sun kwantar da su bayan an ɗauki lokaci suka ta da su kuma suka sa suka tafi da su cikin daji. A nasa jawabin a madadin sauran jami'an tsaro kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Awul Musa Muhammad ya yi bayanin yadda aka fafata da 'yan bindiga da jami'an tsaro a maɓoyarsu. Ina magana ne da yawon gaba ɗaya DSS da mu da muke police da civil defense da sojoji. An shiga dajin nan kwana da wuni aka yi to amma aka yi yadda aka yi aka samu aka cin musu a wani dutse da ake kira jan dutse a nan cikin eh, dajin yankarin nan aka kashe wajen mutum goma daga cikinsu aka samu kuma suka sako mana mutane dukkan mutanen nan guda talatin da bakwai da tara kai har da kananan yara da aka samu cikin ikon Allah aka cetar da su suna nan lafiyar su kalau ba abin da ya samu kowanne daga cikin su mun gode wa Allah. Gwamnan Bala Abdulkadir Muhammad na jihar Bauchi ya bayyana murna da kuma yin gargadi ga duk wanda aka same shi yana hada baki da 'yan bindigar sannan ya ci gaba da cewa. Wannan rana ranar farin ciki ne da na zo mahaifana don in jajanta muku abin da ya faru ga sunan mutane 37 da mata 12 da maza 20 da wani abu wanda allah ya kubutar da su daga hannun wayannan miyagun mutane haɗin gwiwa ne da haɗin kai na jami'an tsaro da kuma zaratanmu mutanenmu wanda ba su taɓa babu kunya ba wato duk gaskiya to jama'a akwai wanda suke hada baki da wayannan mutane wanda kowa muka same shi yana hada baki da miyagun mutane kun san dai abin da aka ma wanda aka kama su a dajin ko sun tafi lahira ko to su jahannama za su tafi kun ji ko jama'a mu ji tsoron Allah kada taro sisi ya rufe mana ido daga bisani ɗaya daga cikin mutanen da aka kubutar ɗin ya yi bayanin yadda suka samu kansu kafin isowar jami'an tsaro suka yi ta yaki da su har Allah ya sa suka kore su suka kashe na kashewa suka tambaye mu a iya wanda muka zo daji muna nan duka muka ce muna nan muna nan suka ce eh suka ce to alhamdulillah to yadda aka kewaya mu aka kawo mu dajin haka suka kewaya mu suka kawo mu wurin jama'an mu da iyalan mu ta bakin wani daga cikin waɗanda suka samu tsira kenan ke bayanin yadda abubuwa suka gudana Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya To a gaida Abdullahi Muhammad to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala ya da mana da karashin labaran duniyar. To shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Italiya Giorgia Meloni sun yi rangadin wata cibiyar 'yanci rani a yau Lahadi a tsibirin Lampedusa na kasar Italiya. A baya bayanan da ya cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan dubu bakwai a cikin sa'o'i 24. adadin da ya yi kusan daidai da na mutanen da ke zaune a tsibirin mazauna tsibirin da ke kudancin italiya sun ce sun yi takaicin ci gaba da kurarowar bakin haure a ɗan ƙaramin tsibirin nasu tsibirin da ya yi fama da kurar bakin haure na tsawon shekaru lampedusa na da tazarar da bata wuce kilomita 160 daga tunisia ba abin da ya sa ta zama zangon farko ga bakin haure da ke neman ingantacciyar rayuwa a turai da sauran wurare da yawa suna tafiya ne a cikin kwale-kwale marasa kyau kuma galibi jami'an tsaron bakin teku suna kamo su kuma da yawan su ba sa tsira daga tafiyar wanda ya rasa ransa na baya-bayan nan jariri ne dan wata biyar da haihuwa kamar yadda jami'ai suka bayyana a ƙarshe shugaban koriya ta arewa kim jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida a yau lahadi daga ƙasar rasha inda ya kai ƙarshen ziyarar kwanaki shida da ya yi a ƙasar wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin kasashen biyu da ke takun saka da kasashen yamma kamfanin dillancin labarai na rasha ria ya bayyana cewa kim ya fara tafiyar komawa koriya ta arewa ne a cikin jirgin kasa mai sulke daga yankin primore da ke gabas mai nisa na rasha bayan wani bikin bankwana da aka yi masa a tashar jirgin kasa tun lokacin da kim ya shiga rasha ranar talatar da ta gabata a ziyararsa ta farko zuwa ƙetare cikin sama da shekaru hudu ya gana da shugaba vladimir putin inda ya ziyarci muhimman wuraren soji da fasaha kafofin yaɗa labaran ƙasar ta rasha sun fitar da faifan bidiyo na kim sanye da baƙaƙen kaya tare da rakiyar manyan jami'ansa yana tattaunawa da jami'an rasha ta hanyar tafinta yayin da yake tafiya a cikin harabar wata jami'ar gwamnatin tarayya mai nisa a tsibirin roski ziyarar ta kim wacce ta bayyana a ganawar koli da ya yi da putin a ranar laraba ta nuna yadda su ke tafiya daidai da bambance-bambance daban-daban tare da zafafa adawa da kasashen yammaci. Murtala Faruk Sanyin na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa Najeriya ta karaita rahoton da ke cewa wasu sanatoci na shirin tsige shugaban Majalisar Dattawa Gadsul Afabio bisa wasu abubuwa da ake wato aka ce yayi musamman a lokacin da ya raba mukaman kwamitoci da kuma yadda yake da baka a lokacin gudanar da majalisar. Wakilin murya Amurka Madina Dauda, wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton ta haɗo mana. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban kwamitin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na majalisar dattawa Yemi Adara Modu na cewa wani labari da yake yaɗuwa a wasu sassa na kafafen yaɗa labarai da ke cewa wasu 'yan majalisar dattawa na kulle-kullen tsige shugaba Goswil a Fabio daga ƙasar Saudi Arabia ba gaskiya ba ne. Adara Modu ya ce babu ƙanshin gaskiya a labarin kwata-kwata domin kan 'yan majalisar dattawa a haɗe yake. Saboda haka tsige a Fabio ba abu ne da zai iya faruwa ba. Adara Modu ya ce majalisar dattawa ta goma ta gudanar da ayyukanta na yin doka kamar yadda tsarin mulki ya tanadar mata kuma ta yi su da kyau domin amfanin 'yan Najeriya. To sai dai masanin harkokin siyasa da zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu yana ganin tsige shugaban majalisar dattawa abu ne mai yiwuwa. Gaskiya al'amari shi ne za su iya su cire shi in aka samu wato rinjaye kan abin da ake bukata na adadacin mutanen da ake bukata su tsige shi karki manta cewa siyasar najeriya ba siyasa ba ce wanda 'yan siyasa ke biwa talaka hakinsa su 'yan siyasa a kasar da yawansu hakin kansu suke bi da kuma yadda za su yi su samu kudi su mai da kudin da suka kashe lokacin zaɓe. shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum aminu jumare ya ce shawara ce yake da ita ga 'yan majalisar dattawan. in dai ana so a cimma nasara akan yunkuri na tsige shugaba ko shugabancin majalisa to lallai dole ne su kansu 'yan majalisar sai sun kawar da kansu a kan sha'anin tunanin abin duniya dole ne sai an kawar da idanu a kan tunanin kwalayi ka shigo majalisa domin ka ƙara martabar siyasa ƙasa nan ne domin ka ƙara yunƙuri da ƙoƙari na kare mutunci da 'yancin ɗan najeriya wanda ya zaɓe ka amma muddin ka kawo tunanin samun abin duniya cikin abubuwan da za ka yi to zai wuya a samu wata nasara Shi kuwa malami a jami'ar Abuja kuma kwararre a fannin diflomasiyar kasa da kasa Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin kamar wannan wani abu ne da ba zai iya yiwuwa cikin sauki ba. Wannan abin da ya fito na burbushin kokarin kawar da shi Godwin a Parkview daga shugabancin majalisar dattijawa ba abin mamaki ba ne sannan kuma abin mamaki ne. Kama da yadda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma aka yi ana harkar bare har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma ya yi laifuffukan da za a iya kawar da shi daga kujerarsa amma idan mutum ya lissafa ya ga yadda siyasar najeriya take tafiya sai ya fara tambayar kansa su wane ne masu wannan hanzari na so su cire shi to abin da ake nuna cewa shi ne su abdulaziz yari ne to shi kuma abdulaziz yari yanzu ya nuna kansa akan wanda baya kinkina akan kokarin kashe ko nawa ne a kudade da kokari na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa wato abin da zai ba da mamaki shine ko a lokacin da yawan can kokarin farko ba a sa shi akan wanda ake tunani ba daga yanda tunanin jam'iyya yake da yanda aka sauri aka ce shugaban kasa yana da muradi to amma kafin a gama wasu su suka rinka bayanai cewa hidimar da yari yayi a wannan bukatar tashi ko da neman shugaban kasa yake iyakacin abin da za a iya gani kenan manazarta na ganin maganar yunkurin tsige a fabio ya dan dade tun watan Yuni bayan zaben shugabannin majalisar inda tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari ya sha kaye a hannun Abba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya amma wannan karan a bangaren kudancin ta. Inda wasu kalamai da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo yi a wajen wani taro ga sarakunan gargajiya ya janyo cece ce tsakanin al'umma. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya haɗu mana. A cikin fushi ya gaya wa sarakunan gargajiya daga yankin Oke Ogun a jihar Oyo da ba su tashi tsaye ba don girmama shi da gwamnan jihar Oyo shayi Makinde a lokacin da ya zo kaddamar da wasu ayyuka cewa idan ga gwamna ko shugaban kasa samsam ba a batun wani sarki don haka dole su tashi tsaye su girmama gwamnan su da shi tsohon shugaban ƙasa, bayan sun tashi ya kuma ba su umarnin da su zauna. Ibi tí Gwamna kò sí ọba náà ó láti dìde fún gómìnà tàbí fún president ẹ dìde. Wani taron gaggawa da sun yi domin wannan lamarin kungiyar dattawan yarbawa wato Yoruba Council of Elders YCE a takaice ta fito da wata sanarwar bayan taro inda ta yi Allah wadde da kalaman Obasanjo tare da cewa dole ne Obasanjo ya nemi afuwa ga sarakunan gargajiya nan take. Kungiyar a takardar bayan taron da ke dauke da sanya hannun shugaban kungiyar Dr. Victor Taiwo da sakataren yada labarai na kungiyar jaridar Mr. Lare Ogundukwe ta kara da cewa kalaman na Obasanjo reni ne kana walakanta al'adu da sarautun gargajiyar al'ummar Yarbawa ne shi ma basaraken nan mai daraja ta ɗaya. a jihar Osun Oluwo na Iwo Oba Abdulrashid Adewale Akambi a wata takardar jawabi da sakataren yada labaransa Mr. Ali Ibrahim ya sanya wa hannu ya yi Allah wadare da waɗannan kalamai na tsohon shugaban ƙasar Najeriya Obasanjo ya ƙara da cewa Obasanjo bai isa ya yi wa sarakunan arewacin Najeriya waton emiya emiya irin wannan kalami ba don haka ya nemi afuwa ga sarakunan gargajiyar na yankin Oke Ogun da jihar Oyo baki ɗaya. Ita ma jam'iyyar APC a jihar Oyo ta ce kalaman na tsohon shugaban kasa Obasanjo ba wai tuntuɓen harshe ba ne da gangan ne kuma bai dace ba kana ta yi Allah wadde da kalaman na Obasanjo. A wata takardar jawabi da sakataren watsa labarai na jam'iyyar a a jihar Oyo, Mr. Olawale Sadare ya sanya wa hannu. Ta ce kalaman sun yi kace-kace da al'adun Yarbawa. Kungiyar 'yan asalin yankin Oke Ogun da ake kira Ibediyu Frontliners ta buƙaci tsohon shugaba Obasanjo ya tuba ga sarakunan yankin ba tare da bata lokaci ba. Kungiyar ta ce idan har Obasanjo bai nemi afuwar sarakunan gargajiyar yankin ba, to kada ya sake takawa a yankin na Oke Ogun. Ko da yake na yi ƙoƙarin in ji ta bakin ɓangaren Obasanjo, amma abin ya ci sai dai wata kungiya mai suna maja maja mai goyon bayan tsohon shugaban kasar ta ce abin da obasanjo ya yi ya yi ne da kyakkyawar niyya hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a nigeria. To a gaida Hassan Umar tambuwal wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. To anan Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti ashirin na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana halima Abdulrahman jagorar shirin. madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi bita ne a kan batun kuɗin Elon Musk da ke ci gaba da jawo muhawara mai ƙarfi. Ƙa'idojin da ya kamata a bi wajen shiga tsarin Blue Tick da kuma shawarwari akan yadda matasa, gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su ɗauki matakan da suka dace don sauya alƙiblar yanayin amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace tsakanin matasa a Najeriya. To bari mu fara da buɗe shafin ababen da aka fara gani da tsarin samun kuɗaɗen shiga ga masu amfani da dandalin Twitter da kuma matasa. matakan da ya kamata a fara ɗauka daga bakin fitaccen mai amfani da dandalin Twitter kuma tsohon ɗan takarar gwamna a gargashin inuwar jam'iyyar PRP a jihar Kano. Malam Salihu Tanko ya kasai wanda aka fi sani da Dawusu a Twitter. To tabbas wannan kudi ne Elon Musk wato kuɗin da ya ware yana bawa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka faɗa. Gaskiya tun da aka fito da shi na san cewa to an kara jefa mu cikin wata masifar musamman wanda da suke amfani da abubuwan filin nan domin a san su ko su nemi suna to da sun yi a kyauta ma na yanzu an ce da kuɗi kin ga aya sai inda hali ya yi kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su dace ba duk domin a samu ya trendin abun domin kuɗin da za su samu ya yi yawa to don haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na sanya kuɗi ta kowace hanya kuma wannan ba karamin tashi hankali ba ne duba da irin halayen da mutane suke fadawa wannan annoba ce da ta same mu gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwarsu karatu addini da na boko su san cewa rayuwar nan ta canza dole sai ka tsaya da kafarka sannan kuma sai malamai sun ci gaba da tsawatarwa musamman mu na addini ana tunatar da mutane cewa fa bayan duniya akwai lahira waɗannan abubuwa gaskiya suna da muhimmanci wala Allah in aka buɗe wannan hanyar za a iya samu biyan bukata a mu da muke kan twitter muke ganin abubuwan da ake elon musk gaskiya ya hukata mutane da wannan kudi da ya shigo da shi kuma gaskiya abu ne da nan gaba ina gama tabarbarewar su ta fa kaiwa idan ba tashi tsaye ba yanzu kuma bari mu leƙa babin tattaunawa akan ka'idojin da ya kamata mutum ya bi kafin ya fara samun kuɗaɗen shiga daga tallace-tallace a twitter daga bakin matashi mai amfani da dandalin sunana abubakar sadiq muhammad wanda aka fi sani da sarki sultan Khan a manhaja ta Twitter. Kamar yadda CEO na Twitter ya fitar da sanarwa kan me da me mutum yake bukata kafin a Twitter ya zamanto ana biyan sa as at revenue kenan na farko zaka samu mabiya akalla kasu yi kasa da ɗari biyar. Sannan abu na biyu shine zai kasance kana active a Twitter wato kana da impression engagement na mutane miliyan biyar wanda da miliyan goma sha biyar ne da ya ga mutane ba su iya hadawa sai ya sassauta ta kuma rashin miliyan biyar ɗin nan zai kasance sai ka haɗa shi ne wikin wata uku saboda ya nuna cewa kana active ba wai dole sai a cikin wata uku ba a kwana biyar ko kwana goma tweet kwaya ɗaya za ka iya iya samu wannan impression miliyan biyar in ya tafi viral so ko da tweet ɗin nan ne kwaya ɗaya kai ya tafi viral ka samu more than wannan 5 million ɗin zai verifying naka ka sana abu na uku shine akwai twitter subscription da ake yi yanzu wanda subscription na wata shine dubu uku da ɗari shida wanda in ka je biya za ka biya almost 4,000 something saboda card charges. Na biyu kuma subscription din na shekara shine dubu arba'in da uku da yan kai har da charges shine wannan blue tick din da mutane ke yi. So idan ka ci kawai nan a idoji da na lissafa a zamanto an tantance ka kan cewa za ka yi earning ad revenue. To Sultan ina maganar yadda masu amfani da Twitter ke neman impressions. yadda mutanen mu suke neman impression din ko ta halin kaka yake halal yake haram kenan. Sukan bi hanya ta kowane iri yadda za su ga mutane sun ta magana ko ta yaya ne yadda za su samu attention na mutane a kasan nasu wanda ni a ganina bai kamata ba matsayin ka na musulmi kana da boundaries kuma duk wanda yake da ilimi na addini daidai gwargwado ya san cewa duk wani abun da ka yi shi walau a social media ne walau a zahiri tabbas sai Allah ya tambaye ka sannan kuma idan mutum yau ya fito yana ta faɗakarwa a social media ba ma twitter ba ana cewa kaza bai dace ba kaza ya dace su za ga mutane suna ana gudun page ɗin shi da sauransu za ga duk irin wa'annan abubuwan suna faruwa sai sa mutane da yawa instead of su dinga faɗakarwan sai suka ɗauka a'a tunda idan mun faɗakar ba a ji bari mu zo mu yi abin da mutane za su zo su zage mu sai mu samu wannan impression ɗin yawancin wa'anda suke irin wa'annan abubuwan za ka duba ka gani ba wai ba su da ilimin ba ne yawancinsu suna da ilimin ne amma kuma social media ce ta ruɗe su sai kuma abu na uku wanda shine muhalli shaye shine rashin content wato ba mu da content creators a arewa yawanci idan ka ga mutum ya zama influencer ko ya zama mutum mai tarin followers to za ka yawanci zage-zage ne ko kuma wani dai abu ne ya faru wanda idan ka bi abin za ka ga ko an ci mai mutunci ne ya sa sai aka zo aka san shi ya ɗaukaka ko kuma shi ya ci ma wani mutunci to sai sa za ka ga abun yana zuwa kawai za ga an ci ga influencers na social media amma su kansu wasu ba san ciwon kansu ba ballantana su san me ke damun mutane yanzu a matsayinka na matashi waɗanne matakai kake ɗauka don wayar da kan 'yan uwanka matasa mukan yi hosting space mu tattauna irin matsalolin nan hata kai ga cewa ma yanzu ana shirye-shiryen buɗe kaman wata ƙungiya ce na wayan wa mutanen mu da kai ba ma dole sai akan manhaja ta twitter ba za a bi kaman ƙananan mu da suke tasowa wa'inda ba su fara zurfi akan social media ba su za mu dinga bin su irin makarantu haka muna wayan musu da kai akan cewa ga yanda za ku yi amfani da social media ku ta hanyar da ta dace kuma muna kira ga gwamnati akan cewa ta yi involving akan harka ta midiya sosai. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. Kewar ba ta nan To madalla a gaida Halima Abdur'uf wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu sauraro sai a mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku sakonnin masu sauraro ba saboda haka yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato labarai amma a takaice. a takaice harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar sudan a yau lahadi yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalakwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar a cewar shaidun gani da ido a yayin da yakin ya shiga wata na shida ana ci gaba da gama yanzu haka a wajajen shalkwatar rundunar soji tare da makamai daban-daban kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp daga sudan a yau lahadi yayin da wasu kuma suka rawaito cewa ana gwabza yaƙi a birnin elobait mai tazarar kilomita 360 a kudu babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a yau lahadi kan sanya rusasshen birnin jericho da ke gabar yammacin kogin jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a ƙasar falasɗinu matakin da kan iya harzuka isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da kasar ta palestino ba jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa kuma tana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye wanda hukumar falasɗinawa da ƙasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa. ambaliyar ruwa a ranar lahadin da ta gabata a birnin dana da ke gabashin libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane akalla uku a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru sama da mutane dubu goma ne suka ɓace wasu kuma na iya kasancewa a cikin baraguzan ginoni kuma an ciro wasu mutane da dama daga cikin teku. shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen da prime minister italiya giorgia meloni sun yi ranganin wata cibiyar 'yanci rani a yau lahadi a tsibirin lampedusa na kasar italiya a baya bayanan da cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan dubu bakwai a cikin sauya ashirin da hudu adadin da ya kusan daidai da mutanen da ke zaune a tsibirin shugaban koriya ta arewa kim jong un na kan hanyar ta komawa gida daga kasar rasha inda ya kai kasashe inda ya kai karshen ziyarar kwanaki shida da ya yi a kasar wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin kasashen biyu da ke takun saƙa da kasashen yamma. To madalla masu raro da haka maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Kamar yadda aka saba za a zuwa shafukan mu yanar gizo don sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadan Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai Fiona dudu wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Al Santos daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum